Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. kuna iya kama mu ta sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2018 sunana Sarfil Hashin Gumel tare da babaya kuma makera da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamfanin shirin a daidai wannan lokacin. Baba ba makanan labarai. Tosar filu wata kotun rasha a Crimea ta bada umarni a tsare ma'aikatan jirgin ruwa na Ukraine goma sha biyu a cikin mutane 24 da aka kama a ranar Lahadi a kan tekun rasha na tsawon watanni biyu. Sojojin Amurka a Afghanistan kuma sun ce an kashe jama'ansu guda uku kana wasu uku kuma sun jikata yayin da wani bam da aka harhaɗa da hannu ya fashe a gabashin tsakiyar birnin Ganzi da ke fama da tashin hankali. Kana an tarbi yarima mai jiran gado a Saudiya Mohammed bin Salman da zanga-zanga a Tunisia a wata ziyara da yake yi zuwa kasashe manyan abokan kawancin Saudiyya kafin ya je taron G20 a kasar Argentina. To Allah kyauta kanin labaran kina a cikin shirin za ku cewa matsalar satar mutane domin kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a jihar Neja. cikin sati biyu aka sati mutum goma sha uku kidnapping kowannen su an kai Ramson, ba wanda yake kasa ga naira miliyan daya shekaran jiya kidnappers sun shigo duku suka dinga halbi ko me masana tsaro ke cewa game da sabbin har haren kungiyar boko haram na baya-bayan nan da dan ta'adda na boko haram yana yakan iya tsayawa harinsa kan farar hula kadai ne amma yau ba za ka iya kirga adadin sojojin da wayannan mutanen suka kashe ba to bayan mun kawo muku rahotannin namu madina dauda za ta shigo mana da shirin dimokuraɗiyya a yau amma da farko sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. Wata kotun Rasha a Crimea ta ba da umarni a tsarin ma'aikatan jirgin ruwan Ukraine goma sha biyu a cikin mutane 24 da aka kama a ranar Lahadi a kan tekun Rasha na tsawon watanni biyu. Rasha tana zargin matukan jiragen ruwan sojojin Ukraine ne da shiga ruwan tekunta ba bisa ka'ida ba da kuma yin watsi da kashiri da jami'an tsaron ruwan Rasha suka yi musu wasu zargi da Ukraine ɗin ta musanta. ukraine ta kafa dokokin soji akan iyakokinta na yanki a matsayi martani akan abin da ke faruwa kuma ta kira sauran kawayenta a nahiyar turai da sauran kasashen yammacin duniya da su kara wa moscow wasu takunkumai shugaban ukraine petro poroshenko ya ce dokar za ta taimaka wa karfin tsaron kasarsa a cikin wannan karin tashin hankali wanda kuma ya daidai da dokokin ruwa na kasa da kasa lamarin da zai dakile rikicin da rasha ke yi a yankin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ukraine da rasha a jiya talata da suka yi zuciya nisa domin kaucewa kara dagula al'amura a yankin sojojin amurka a afghanistan sun ce an kashe jami'ansu guda uku wasu uku kuma sun jikata yayin da wani bam da aka har da hannu ya fashe a kusa da gabashin tsakiyar birnin gazi da ke fama da tashin hankali wani ba amurke dan kwangila yana cikin waɗanda suka jikata a fashewar wata takaitaccen sanarwa da aka fitar a birnin kabul na cewa an ɗauke sojojin da dan kwangilan kuma ana basu magani a wani wuri da ba a bayyana ba sai dai sanarwar ba ta yi wani karin bayani ba a kan lamarin tunai ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai wannan harin harin na jiya talata ya kai adadin sojojin amurka da aka kashe a yakin afghanistan a cikin wannan shekara zuwa goma sha ɗaya shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya ce mai yiwuwa ne ya taka wa kudirin dokar da za ta hana shugaba donald trump koren mai bincike na musamman robert mala burki wato mcnell ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewa kokarin da jam'iyyar democrat da republican suke yi na neman kada kuri'a a kan wannan kudirin bashi da wani amfani ya ce shugaban ƙasan ba zai kori robert mala ba ya kuma kara da cewa suna da abubuwa da dama da ya kamata su kammala a cikin wannan shekara amma ba kada kuri'a akan abin da ba shi da amfani ba wakilin arizona na majalisar dattawa ɗan republican mai jiran gado mai barin gado jeff flex ya wadda ya zauna akan kwamitin shari'ar majalisar ya yi barazana hana wa waɗanda trump zai nada a sashen shari'a idan mcconnell ya, wato bai yarda da majalisar dattawan ta kada kuri'a akan wato kudirin mula ba shi ko shugaba trump ya ci gaba da caccakar binciken da robert mala ke yi a jiya talata ya aike da sakon twitter yana cewa kafofin yada labarai sun maida bob mola tamkar wani mutumin kirki alhalin a akasin hakanin ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jarima mai jiran gado a saudiya muhammad bin salman ya kai wata ziyara da ta shafi manyan jami'an ƙasarsa zuwa ƙasashe manyan abokan ƙawancin saudiya kafin ya je taron ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki na g20 wadda za yi a ƙasar argentina ƙarshen mako bayan ziyararsa a misira bin salman ya yada zango a tunisia inda masu zanga-zanga suka tare shi da zargin yana da hannu a kisar ɗan jaridar saudiya nan jamal khashoggi kungiyoyin jama'a da na mata da suka jagoranci masu zanga-zangar da suke yi wa yarima wato bin muhammad bin salman ihu da ya isa a babban birnin kasar wato tunis yarimar ya ci gaba da ziyararsa a jiya talata duk da kira da 'yan jaridan tunisia suka yi masa da ya soke wannan gayyatar da aka bashi shi ko shugaban kasar tunisia beji sfc ya kare matsayinsa kuma ya yi wa yarimar tarba mai kyau tun da fari da liman ya fara ziyara ne a kawayen saudiya a yankin gulf da suka hada da bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa kafin ya je birnin alkahira wani mai fashin baki a kan harkokin yankin gov da ke zaune a washington theodore karesik ya faɗa wa muryar amurka cewa manufar ziyarar da muhammad bin salman ya yi yana da alaƙa da neman haɗin kai da riyad ke yi daga ƙasashen gov a yaƙi da take yi a yankin ciki har da batun ƙaƙabawa iran takunkumin tattalin arziki Eh ziyarar Yarima a Tunisia na da alaka da batun Iran kuma ya ce ya yi imanin Tunisia tana ra'ayi da a kan wannan batu na kasar Iran. Majalisar yankin Duniya ta ce kasashen duniya su ninka kokarin su sau uku na takaita yaduwar gurbatacciyar iska domin wato rage dumamar yanayi da akalla kashi biyu na ma'aunin digiri Celsius kafin shekarar 2030. rahoton shirin yaƙi da gurɓataccen iska na majalisar ɗinkin duniya na cikin shekaru tara da aka fitar a jiya talata na cewar gurɓatacciyar iskar za ta ƙaru zuwa tan biliyan goma sha biyar a shekarar dubu biyu da talatin adadin da ya zarce buƙatar rage sama da digiri biyu. rahoton ya ce gurɓatacciyar iskar da za a samu a shekarar 2030 za ta buƙaci rage ta da kashi 55 fiye da kashi 1.5 na ma'aunin digiri celsius wanda ya taimaka a shekarar 2017 yarjejeniyar paris ta shekarar 2015 a kan canjin yanayi ta kira ga takaita dumamar yanayi da kai da tsakanin kashi 1.5 zuwa kashi 2 na ma'aunin digiri celsius a kowace shekara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla. Taskar rahotannin namu a yau za ta fara ne daga jihar Neja inda matsalar sace mutane domin kuɗin fansa ke ci gaba da ta'azzara kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya haɗo mana. A yanzu haka dai matsalar satar jama'a ana yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Al'amarin dai ya fi yin ƙamari ne a ƙananan hukumomin da suka yi iyaka da jihohin Kebbi da Zamfara mai fama da wannan matsala. Bayanai dai su nuna cewar ƙasa da makonni biyu kimanin mutane goma sha biyar ne aka yi garkuwa da su a garin duku kaɗai da ke cikin ƙaramar hukumar jau a ciki har da wata tsohuwa yar kimanin shekaru saba'in da aka yi awon gaba da ita a ranar litinin dinnan da ta gabata. Al'amarin da ya jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Nura Sale Dukku shine kansilan garin na Dukku ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. biyu aka saci mutum goma sha uku kidnapping kowannen su an kai ramson kasa ga naira ba wanda yake kasa ga naira miliyan daya a shekaran jiya karfe goma sha biyu da minti goma na dare kidnappers sun shigo duku suka dinga halbi tun daga sha biyu na dare har zuwa karfe biyu da rabi na dare ba network balle mu iya zuwa mu yi communicating a kawo mana ɗauki sun yi kidnapping sun kuma ɗauki wata mata da ke nan duku suka wuce da ita alhajin da suka zo ba same shi ba suka ɗauki maman shi. to gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu matuƙa akan aukuwar wannan al'amari kamar yadda kwamishinan ma'aikatar gona da raya karkara na jihar Niger Honorable Nuhu Haruna Doko ya bayyana. Eh, na mun yi magana da chairman na karamar hukuma wanda bai yi kasa a gwiwa ba ya je barikin soja na zuru yanzu haka sun bashi sojoji sun ba zama cikin daji neman wannan tsohuwa. amma ku kuna ganin suwa waye ke wannan abu. wallahi spill over ne daga mutanen da mutanen na zamfara ke su suka shigo mana gari. rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar yin garkuwa da jama'a a yankin a ciki har da dattijiyar 'yar kimanin shekaru saba'in amma kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Abubakar ɗan inna ya ce an karɓo tsohuwar kuma tana hannunsu. Mm. Kamar su kesi na matan ita, she was with the area commander and likewise with the DPO also later on. No, there is need for we we take him some bayanai da gareta sai da za mu kokarin tuwa mun kwace da wa'annan incidents da suke faruwa wannan area din. Na'am su mutanen wurin suna magana a taimaka a ƙara tura masu misali 'yan sandan kwantar da tarzoma wato mobile ko kuma sojoji. Eh. Kuna shirin ɗaukar wannan mataki koko? insha Allah da kuma hulu look into za ta diba kuma ta ta responding da wuri insha Allah kasance wurin an samu abin nan mana. rundunar yan sandan dai ta ce tana neman haɗin kan jama'a musamman wajen bayar da bayanai Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Batsari, to har yanzu dai muna kan batun tsaro ne a Najeriya inda a yau Laraba ake sa ran shugaban Muhammadu Buhari zai ziyarci jihar Borno. Wakilin murya Amurka a Borno Haruna Dauda ya zanta da Malam Adamu Dan Borno da ke zama masanin tsaro inda ya fara tambayar sa me yake ganin ke haddasa sabbin har-harin da ake kaiwa 'yan kwanakin nan. abubuwan da suka kawo hare-hare suke tsananta a cikin wannan lokaci shine akwai bayanai da aka yi ta samu a baya a jaridun ƙasar nan da suke nuna cewa lallai lallai an ba da kuɗaɗe da kwamandoji na 'yan ta'adda na boko haram an ba su kuɗaɗe an kuma ba su kwamandojinsu so wannan abin shine muke gani ya fara gaskata dalili akan haka da ɗan ta'adda na boko haram yana yakan iya tsayawa harinsa kan farar hula kaɗai ne amma yau tun daga ran da aka saki wa'annan mutanen suka fara kai hare-harensu lokacin da aka kashe kanal habu ali hazikin soja zuwa zuwa yau ba za ka iya kirga adadin sojojin da wayannan mutanen suka kashe ba to kaga gaskiya a wannan al'amari gwamnatin tarayya ba ta kyauta a jama'an borno ba don har kuma yanzu da ake cikin wannan matsalan har zuwa yanzu babu wani babu wani shahararren jami'in gwamnati da yake fita yake tsawatar da faruwar wayannan abubuwan sai sun zira ido suna ta kalla kai maganan kamar gwamnati ta baiwa a su waɗannan ake son 'yan ta'adda da kuɗi kamar gwamnati ta karanta a wancan lokaci ku ina kuke samu hujjan cewa lalle lalle gwamnati tana bada kuɗi ga waɗannan 'yan ta'adda a lokacin da aka faɗa ba mu yadda ba sai muka gansu yanzu har ana korafin cewa soja a cikin minti 45 sun kashe soja 118 wanda wannan abin ya fito to a ina suka samu wa'annan sabbin makaman sun karanta wannan gididdiga ko ana faɗan shafi faɗi ne na kafafen yada labarai da kuma yanan gizo kafafen yanan gizo ma musamman su suke wannan shafi faɗi ba su bayyana adadin mutanen da aka kashe ba a to me yasa ba su bayyana mana adadin mutanen da suka aka kashe ba ba za ka tada ni a inda nake zaune ka baka ban gurin zama ba da sai su gaya mana su ce eh 118 ƙarya ne amma ga wa'anda aka kashe kaga sai mu gaskata to ganin cewa wannan abin yana faruwa kusan ba yadda za a yi kwana biyu sai an samu irin waɗannan mene menene kake gani mafita ne wadda ya kamata a ce an yi ba a yi ba a gaskiya fi sabilillahi mafita shine kafin ma mu zo batun manufan mafitan gaskiya fi sabilillahi wannan akwai gazawar shugaban kasa sosai a game da wannan al'amarin domin wannan abin da ya faru da daddan abu ne shugaban kasa ya yi kamfen da wannan abin zai magance wannan matsalan amma wannan matsalan yau ta kai har abin ya kai kan soja ne wannan ya gagari wannan shugaban kasan da yake kai dalili har yau shugaban kasa bai taba yin kwamiti ya jiya aka yi boko haram yake faruwa a arewa maso gabas har yau bamu ga wannan kwamitin shugaban kasa akan wannan ba a kasa wanda kuma a kasarin su ma yan Burundi ko kuma yan shi arewa maso gabacin Najeriya ne kama daga shi hafsan sojan kasa da hafsan sojan sama dan Bauchi ne da kuma mai bayan shi sabura kan harkokin tsaro dan ma ne ah, ba gani kamar wannan ya isa a ce su sun bashi bayanan da abin da ya kamata ba sai nemo wasu daga waje ba inda masu yi ne ai ba mu yan borno bane muka taru muka ce mun bashi yan mutanen shine ya ga mu'amalansa da su ya dauke su ya yadda da su ta yadda duk abin da ka gaya mar in ba su suka gaya mar ba za su ba zai gamsu ba idan har suka je suka gaya mar ƙarya mu mutanen borno complete muka taru muka gaya mar gaskiya da nasu zai yadda ba da namu ba da tambayan mu ya mu yan borno yaya za mu shawo maganin wannan matsalolin mu bashi mutanen da muke ganin mun yadda da su ko mu bashi shawarwarin da muke ganin an bi za a ci nasara waɗannan mutanen hasken jami'an tsaro ne wanda kuma kuma suna cikin ma aikin aikin soja a kasarinsu ba gari kama za a ce sun kai matsayin da za a ce su sun ba da bayanin da ya dace ba su lalle an nemi wani kamar da kai bayani ba yanzu kara musu lokaci da yayi ai babu wannan duka an tabbatar kuskure ne domin mutumin da yake yin abu yake samun nasara shi zaka kara lokaci ba mutumin da kullun yana abu ana samun ci baya ba muna jin yanda kananan sojoji a karkashin su suke fita suna korafi muna ta jin wayannan abubuwan kaga ba daidai bane ya kamata shi da shi shugaban kasa da ya sa su sai ya rika waiwaye in ka sa mutum aiki ka rika waiwaye kana ganin me ya aikata ba kawai ka sa mutum aiki ka kawar da kai ka bar shi ba to yanzu wani aka ce ka baiwa shugaban kasa shawara game da wannan abubuwan da ke fawa na da ya shafi harkokin tsaro a wannan shiya me zaka cewa shugaban kasa kadara yana jin ka a shugaban kasa ya kamata ya bude kunnuwansa ya saurari dukkan abubuwan da yake faruwa a Borno kar ya takaita wayansu mutane ne ya ce zai abin nan na ji daɗi a baya ya ce yana sauraron BOA yana sauraron BBC da DW kalu to da ya kamata ashe ya ci gaba da sauraro saboda ya san me yake tafiya ga wata ga lokaci ne na siyasa ya zo mutanen Borno sun samu wayewa za su karya shi da wannan abun To masanin tsaro kenan Malam Adamu Dan Borno a hirarsu da Haruna Dauda. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri. Yau za mu duba wasu matakai da Majalisar Dokokin Najeriya ta ɗauka a cikin wani ƙaramin lokaci kafin a kaɗa gangar siyasa. Sunana Madina Dauda. Daga su hutu ne Majalisar Dokokin Najeriya musamman mata dattawa ta taka rawar gani duk da canja sheƙa da shugabannin majalisar suka yi zuwa jam'iyyar adawa. da farko dai a cikin ƙanƙanin lokaci suka amince da wasu muhimman dokoki da suka shafi rayuwar al'umma kamar sabuwar dokar zaɓe da dokar da za ta hana nuna wariya ga nakasassu sai yunkurin ƙudurin doka da ke kira ga mahukuntan ƙasar su ƙara yawan jami'an tsaro a jihohi da ake tafka miyagun ɗabi'u musamman ma jihar zamfara inda ake sace mutane a garkuwa da su akai-akai sanata tijjani yahaya ƙaura yana wakiltar jihar zamfara ta arewa kuma shine ya kawo ƙudurin a zauren majalisar kamar ɗaya daga cikin babban dalilan da ya sa wannan rikici na sace-sacen mutane da kuma kashe-kashen mutane ya fi yawa a zamfara ya faru ne musamman sanadiyar kasancewa ita jihar zamfara tana kewaye da dazuzzuka manya-manya waɗanda aka sani a tarihi alal misali duk gabas ɗin zamfara jihar zamfara baki ɗaya kewaye take da daji wanda ake kira dajin rugu wannan sanannen daji ne wanda yake tsawon shi ba zai kasa kilomita 60 ba cikin shi duka daji ne babu gidaje babu waɗanda ke zama a wannan wuri idan kin ka tashi daga ƙasar birnin magaji babu inda za ki fita daji sai garin batsari na jihar katsina wannan kenan a arewacin zamfara da yammacin zamfara kuma wani babban daji wanda ake kira dajin su bubu wannan shi ma wani babban daji ne kwankwarmi wanda ba mutanen da ke zaune ciki kuma ba a noma a wurin sai kuma kudancin zamfara shi kuma wannan daji ne wanda ake kira dajin birnin gwari shi ma daga iyakar zamfara zuwa iyakar birnin gwari eh, ko kuma kaduna state ko kuma niger state ya kai tsawon kilomita 90 duka wannan daji ne saboda haka duka rikituttan da ake yi a najeriya da ma wajen najeriya duk inda an ka koro 'yan ta'adda daga ko Nijar ne aka koro su ko daga Borno ne aka koro su ko daga Kaduna ne aka koro su ko daga Benue ne muddin suna da al'amari wanda ya shahi na aibanta ma jama'a to wannan daji shine suke samu su shige saboda wannan daji yana da yawa wannan shine babban dalilin da yasa duk yunkurin da gwamnatin tarayya take yi da wanda gwamnati jiha take yi da wanda sauran jama'a suke yi na ganin an kai karshen wannan abu har yanzu Allah bai sa a kai karshen sa ba saboda waɗannan matsaloli to wani hali ake ciki yanzu a jihar Zamfara kana nufin akwai har yanzu kila waɗansu mutane da aka kama ake garkuwa da su ai babban abin da ya sa ni kawo wannan kuduri a majalisar dattawa a yau wannan ya biyo bayan mutanen da muka kidanya a jihar zamfara waɗanda suke hannun waɗannan kidnappers akalla kamar yadda hudu a zauren majalisa yau sama da mutum ɗari a jihar zamfara yau suna hannun waɗannan mutane a cikin dazuka zaune kin gajiya madina wannan abin firgita ne kuma abin tsoro ne kuma waɗannan mutane suna tambayar kuɗaɗe ne fa miyagun kuɗaɗe daga miliyan ɗari idan baki manta ba 'yan tawayen da aka kama abin da ake tambaya miliyan ɗari to wane ne yake da miliyan ɗari da zai bada ƙarshe dai sai da aka ba su kuɗi to hajiya madina idan waɗannan mutane suka shige cikin daji kuma suna tambayar miyagun kuɗi irin waɗannan waɗanda za a bakin ga abu ne mai wahala saboda haka wannan kuduri da nika a majalar ina son in sanar da duniya ne ga halin da zamfara take ciki wanda ke iya kawo gudunmuwa kira ga gwamnatin tarayya ta ƙara ƙaimi gwamnatin jiha ta ƙara ƙaimi ko wanda ka iya taimaka da wanda ma ke iya taimaka da addu'a taimaka waɗannan mutane da suka cikin daji ubangiji Allah ya shirya su Menene dalilin wannan sauyi da majalisar ta yi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci? Ƙwararre a harkar siyasa da zamantakewa a jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari ya yi nazari. Ni na ga akwai dalilai biyu ko uku. Na farko idan kin duba yanayin jam'iyyar APC. APC haɗaka ce. To kuma saboda haɗaka ce aka rika samun rigingimu da sa'insa. ɓangarori da dama suka rika gwagwarmaya kowane bangare yana so a ce shine mai faɗa a ji wannan abu shi ya kawo na kasu kwarai da gaske a wurin aikin majalisun nan biyu na tarayya tunda shugabanninsu bangaren su daban sa'an nan kuma suna rigima da sa'insa da sauran bangarorin kuma wannan shi ya kawo abubuwa ba su tafiya daidai to yanzu tunda sun riga sun fice sun koma jam'iyyar adawa to wancan sa'in sa'in da ake yi a cikin jam'iyyar apc ya kau kenan wanda kuma shine babban tarnaki na biyu kuma kowa ya riga sun cewa shugaba muhammadu buhari yana daga garimin goyon baya a ciki da wajen kasan nan saboda haka ba zai yi wa majalisun da ma shugabannin majalisun kyau ba idan suka ci gaba da kawo tarniki da kuma kawo cikas wurin ayyukan majalisa 'yan najeriya da dama ba za su yi farin ciki da haka ba wasu su ma ba za su yi da haka ba to saboda haka ina ganin shi yasa su shugabannin eh, majalisar suka yi wa kansu kiyamun laili suka gagara su sake mara komai ya ci gaba kamar yadda ya kamata a ce yake sai kuma dalili na uku dalili na uku shine cewa tun da suka fita daga jam'iyyar apc su koma jam'iyyar pdp ake ta musu barazanan cewa za a tsige su ko kuma majalisar za ta iya turnikewa da rigingimu daban-daban har yanzu da muke maganan nan wannan barazana da ake yi an ci gaba da yinta a to ni gani nake cewa suna so ne su nuna wa 'yan najeriya su kuma nuna wa sashen zartarwa da kuma 'yan jam'iyyar apc kan cewa babu wani abin da zai iya canza ko kuma kasancewa su 'yan adawa kuma suna a shugabancin majalisar ba zai iya kawo wani nakasu ba dalili na hudu har wa yau shine idan suka ci gaba da kawo nakasu to ɗayan biyu zai iya faruwa na farko dai ko waɗanda suke barazanar cewa sai sun tsige sun su aiwatar da su wato sai sai sun tsige sun ko sama da ƙasa za ta haɗu kuma ko da tsigewar ba ta kan doka kuma irin waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa a majalisun jihohi inda 'yan tsiraru ma suna tsige shugabannin majalisa kuma babu abin da yake faruwa kuma ina tabbatar miki cewa idan aka yi wannan tsigewar koda ba ta kan doka sashin zartarwa babu mamaki za su goyi bayan waɗanda suka yi wannan yunkuri ne wato kenan kin ga idan su shugabannin majalisar na yanzu waɗanda 'yan majalisar adawa ne ba su yi hankali ba ruwa zai iya wucewa da su me yasa baka kalli abin misali ta fannin cewa kila zaɓe ne da ya gabato yasa suke kila tsoron kada su faɗi zaɓukansu ba eh kwarar da gaske wannan ma babban dalili ne wato babu ma lokacin da za a tsaya ana ta siyasa ta rigingimu kuma tunda akwai ayyuka da dama akwai dokoki da dama da suke gabansu a majalisar dattijai akwai kudurori da kuma wasiku da dama da shugaban kasa ya tura musu na naɗe saboda haka wancan kiki kaka da taraki da ake a baya bai taimaka kowa da kowa ba sa'an nan kuma ga zaɓe yana zuwa to idan suka yi wasa aka ci gaba da wannan rigingimu to tarihi ba zai taɓa manta da su akan cewa sun shugabanci majalisa sa'annan kuma ba su taɓa komai ba kuma idan suka ci gaba da rigima har wa yau da sashin zartawa ko kuma 'yan jam'iyyar apc to gwamnati za ta yi tsayin daka a kan cewa ba su dawo ba wato duk wani mataki da za a ɗauka a ga an uzura musu ko kuma an tabbata da cewa an lalata musu makomarsu ta siyasa za a yi to saboda haka wannan mataki da suka ɗauka na yanzu ne mai a'ala a su kansu a ita majalisa da kuma ƙasa baki ɗaya. kenan kana nufin idan kila in wannan abu ya ɗore za a iya cewa ƙasa za ta zauna lafiya kenan tunda akwai sulhu tsakaninsu? eh akwai sulhu wanda duk da yake bai fito fili ba amma ni na tabbata an yi ta zama an yi zama a majalisar dattijai an yi zama a majalisar wakilai inda su shugabannin suka ba da tabbacin cewa ba za su kawo naƙasu a kan ayyukan majalisa ba da kuma bukatun gwamnatin tarayya da kuma shugaban kasa. A nan shirin ya kawo jiki a yau sai Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. A madadin babban bakonmu na yau Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba zai dama da takaitattun labaran duniya. wata kotun rasha a crimea ta ba da umarnin tsare ma'aikatan jiragen ruwan ukraine goma sha biyu a cikin mutane 24 da aka kama a ranar lahadi a kan tekun rasha na tsawon watanni biyu rasha tana zargin matukan jiragen ruwan sojojin ukraine ne da shiga ruwanta na teku ba bisa ka'ida ba da kuma yin watsi da kashedi da jami'an tsaron ruwa na rasha suka ba su wasu zargi da ukraine ɗin ta musanta ukraine ta kafa dokokin soji akan iyakokinta na yankin a matsayin martani akan abin da ke faruwa ta kuma kira ga sauran kawayenta na nahiyar turai da sauran kasashen yammacin duniya da su kara kakabawa moscow wasu takunkumai sojojin amurka a afghanistan sun ce an kashe jami'ansu guda uku kana wasu uku kuma sun jikata yayin da wani bam da aka har hada da hannu ya fashe a kusa da gabashin tsakiyar birnin ganzi da ke fama da yaƙe-yaƙe wani ba amurke dan kwangila yana cikin waɗanda suka jikata a fashewar wata takaitaccen sanarwar da aka fitar a birnin kabul na cewa an ɗauke sojojin da kuma ɗan kwangilan an kai su wani wurin da ba a bayyana ba ana ba su magani shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya ce yana yiwuwa wato ya taka wa kudirin da za ta hana wa shugaba donald trump kura mai bincike na musamman robert mueller birki mcconnell ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewa ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar democrat da na republican za su yi na neman a ƙada ƙuri'a kan wannan ƙudurin ba shi da wani amfani ya ce shugaban ƙasa ba zai kore robert mueller ba ya kuma ƙara da cewa suna da abubuwa da dama da ya kamata su kammala kafin ƙarshen wannan shekara amma ba ƙada ƙuri'a akan abin da ba shi da amfani ba yarima mai jiran gado a saudiya muhammad bin salman ya kai wata ziyara wadda ta shafi manyan jami'an kasar zuwa kasashe manyan abokan kawancin saudiya kafin ya je taron kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na g20 wadda za a yi a kasar argentina a karshen mako to ma da la'agai sheka masu raro na miki karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu kama rahotanni da kuma maimaicin shirin ciki daga gaskiya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wani shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya kuma keri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Craig Burns nisar fil hashin gwamnati ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. Afrique. Le monde aujourd'hui.